karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe takwas agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalubo akan mitoci 26 abdullahi isa jama'a kamar da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci a burkina faso an kashe mutane da dama tsakanin garuruwan Tanga da ba a yankin sahel wanda ake kuma zargin dakarun kasar da aikata wannan ta'asa za ku cewa mutane fiye da hamsin ne suka rasa rayukansu a yau asabar a wani harin bam da aka kai a wata kasuwa da ke ondurman a wajen birnin khartoum shugaban amurka donald trump ɗazu ne sanar da cewa sojojin kasar ko kuma kasar ta kai wasu jerin har-hare kan maboyar 'yan kungiyar isis a daidai lokacin kuma ya sake sanar da aiwatar da shirin na saka haraji ga wasu amannan amurka bangaren da ya shafi kasuwanci labaran yadda muka same su musoma da tarayyar najeriya inda tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takara tsohon dan takara a jam'iyyar pdp a najeriya atiku abubakar ya tir da kamun da aka yi wa farfesa usman yusuf wani mai sukar gwamnatin kasar jagoran yan adawa atiku abubakar a shafin sana x yana mai cewa gwamnatin tinubu na amfani da na'urorin gwamnati wajen rufe bakin masu suka da kuma murkushe yan adawa maimakon yaƙi da cin hanci da rashawa kamar yadda shugaban kasar bola ahmed tinubu ya ɗau alkawali a baya a ƙarshe atiku abubakar ya kuma soki matakin gwamnati na fakewa da ɗaiɗaikun mutane da ake bincike a kansu tare da yin amfani da cibiyoyin gwamnati wajen murƙushe 'yan adawa a burkina faso kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya an kashe mutane da dama a tsakanin garuruwan saitanga da seba a farkon wannan makon wasu majiyoyi na cikin gida na zargin ayarin dakarun kasar da laifin aikata wannan ta'asa a cewar majiyoyi da dama kamar yadda sashen faransanci na rediyo faransa rfi ya samu sojoji da ke cikin ayarin rakiyar kayan agaji da ake magana a kai sun isa garin kulango da ke kusa da titabe a arewa maso gabacin burkina faso da yammacin ranar talata 28 ga watan janairu inda nan take suka fara tambaya da kuma binciken mutanen yankin da kuma bukatar ganin an gabatar musu da katin shaida na ɗan ƙasa inda aka bayyana cewa sun kashe akalla mutane 23 labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi fiye da mutane 50 ne suka mutu a ranar asabar dinnan a wani harin bom da aka danganta ga sojojin sudan kan wata kasuwa a ondorman da ke wajen birnin khartoum kamar yadda majiya a bangaren kiwon lafiya ta tabbatar wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp majiyar asibiti alnawu wacce ta bukaci a saka sunanta ta ce har yanzu ana ci gaba da kai mutane da suka jikkata zuwa asibitin yan lokuta kenan bayan wannan hari da dama daga cikin mutanen da aka kawo asibitin na bukatar karin jini inda likitoci suka bayyana karancin kayan aiki shugaban kasar burundi evariste indayishimiye yana mai cewa akwai barazana musamman maganin halin da ake ciki a jamhuriyar demokradiyyar congo yana bayyana takaicinsa da kuma tsoron cewa rikicin na congo kai rikide zuwa yankin gabaki daya a wani sharhi da aka buga a tasharsa ta youtube a yau asabar idan gabacin congo ba shi da zaman lafiya yankin ba shi da zaman lafiya ga baki daya a cewar shugaban kasar kenan ta burundi evaris indayishimiye ya ce idan aka ci gaba da haka to ya yankin gabaki daya yakin kuma zai iya zama gama gari ba burundi kaɗe ba tanzania ko uganda ko kuma kenya kaɗe wannan lamari zai shafi ga baki ɗaya yankin a cewar sa a ƙasar togo gwamnati na neman yin ƙarin haske ko kuma bincike kan yadda ake tafiyar da harkokin kasuwanci ƙarƙashin gwamnatin shida daga cikin kamfanoni da kuma masana'antu da ke karashin gwamnati ne za a gudanar da wannan bincike wani tsari na gyare-gyare da hukumar ba da lamuni ta duniya imf ta yi don inganta ayyukan kamfanoni da ke karashin kulawar gwamnati ba tare da an bayyana ko yaushe za a fitar da sakamakon wannan bincike ba sai dai daga cikin kamfanoni da wannan bincike na togo ya shafa sun hada da kamfanin haƙo phosphate tashar jiragen ruwa na lome mai cin gashin kansa kamfanin lantarki kamfanin kasar mai samar da ruwan sha sai kamfanin caca na togo da kuma kamfanin bankin na kasar ta togo rfi labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rafi kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya a yau asabar amurka ta kai wasu jerin hare-hare na sama kan mayakan kungiyar isis da ke somaliya sanarwa da shugaban kasar donald trump ya bayar hare-haren sun shafi shugaban kungiyar masu basu dawar jihadi kenan da ke da alhakin shirya kai hare-hare da kuma sauran 'yan ta'adda da ya ɗauka tare da ba da umarni a somaliya kamar yadda shugaban amurka din ya tabbatar harin da amurka ta kai a yau ya ruguza kogon da suke zaune a cikinsa tare da kashe 'yan ta'adda da dama ba tare da cutar da fararen hula ba a wannan ƙasa da ke yankin ƙahon afirka a cewar donald trump a da gefen kuma shugaba donald trump ya sanar a yau da aiwatar da haraji kan manyan abokan kasuwancin amurka guda uku da suka hada da canada mexico da china yana mai cewa babu wani abin da za su iya yi don dakile shi yayin da ya sha alwashin kara haraji kan masana'antu daban-daban shugaba trump ya sake nana ta shirinsa na saka haraji kusan kashi 25 cikin 100